من المعاصي ونشر الخطأ وزنى وفرج وفعل وفعل وفعل مهما رضي بهذه الكلمة خالصا من وجهه أدخله الله الجنة ولو لم يكن من أول وهلة ولا ما كان فرقبا زي شغو تالي بدي دوام أما الله زي شغو الشيء الجنة تقبال إن كان دوكا إستيشن وإستيشن إن كان منا دزوجيا مدوغا فوزاي رشو متاني كمو فانا <laughs> wannan kira hadisin gaba tafiye sahi haini an ana arasun malikin na nabiya sallallahu alaihi wasallama lalle annabi wa mu'adun radifuhu yayin nan mu'azu annabi ya goye shi akan dabba alar rahli akan rahumi eh, alar rahli akan rahumi rahlu asalin sirrin rahumi ne rahlu za mu galibi ana hawan dabbobin da ake hawa uku ne ko hudu akwai rakumi akwai doki akwai alfadari wal khaila wal bigala wal hamira akwai jaki idan tujjal ya bayyana ko jaki zai hau eh idan tujjal ya bayyana akan jaki zai rika tafiya don hada za mu ba a yi bayani ba idan tujjal ya bayyana a me zai tafiya akan jaki eh, eh. <laughs> ya sale a ah, <laughs> annabi ya ce jakin da dujjan zai hau don girman jakin ah, ni kuna jakin yana zawa ta gefe ko ta sama ne sama to kun ga annabi ya ce tsakanin kunnen jaki na dama zuwa kunne na abu ne zira'i talatin ko zira'i nawa ne Eh, akwai ne haitul ala za mu karanta shi ga wani ba garbin jaki ba ne eh wannan jakin na na agri ne <laughs> wannan kenan to manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya kara kuma ya goyi mu'azu dan jabal sai annabi ce ya mu'azu dan jabal ya mu'azu dan jabal shugaban majalisar malamai kenan kala sai ce labbaika ya rasulullahi wa sa'adaika me fara sa labbaika ya rasulallah wasu alaika to mu ji harka kala ya mu'az kala labbaika ya rasulallah wasu alaika talata har tsohu. uku kala sai manzo Allah ce ma min ahadin babu wani mutum daya ma min ahadin babu wani mutum daya ya shaɗu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah duk wanda ya da wannan إلا شركا من قلبي يا استشهد ويا نعيم جبا شركا من قلبه يا جد كنت أرزوج يرسا حرنتا يا يدد ونن كلمة إلا حرمه الله على النار الله زي ما يدش شكورا نعم. إيه زي ما شو يا حرام سلمت وتا وتا بديت بعشرة bukhari ya kawo sahih bukhari musa sai musulun rawa musulun an abi hurairah qala abu hurairah yace kunna qu'udan mun kasance muna zaune haula rasulillahi sallallahu alaihi wasallam a gefe manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi ma'ana tare da mu abubakrin wa umaru tare da abubakar da umar fi na fara a wasu waga faƙama rasulullahi min bayan a rubulina ta ne bai tashi daga cikinmu ya tafi in ji abu huraira muna zaune a gefe manzon Allah akwai sina bakar a wajen akwai umar a wurin muna zaune ana hira sai da ya yi ya tashi kawai sai ya fita ya tafi fa abda alaina sai annabi ya jinkiri a kanmu ma'ana da ya fita bai dawo ba muka zauna muka zauna muka zauna annabi ya zo ba wa khashina sai muka ji tsoron an yi tata'a dunana kar a yanke shi daga gare mu menene kada a yanke shi da gare mu kada a je a cutar da annabi kada a kashe annabi kada a cutar da annabi wa fazi'ina sai muka me muka firgita muka ce za annabi ya tafi ko bai dawo ba ko ba gida ya tafi ba to fa qumna sai muka mike fa kuntu awwala man fazi'a ni ne farkon wanda ya firgita waye kenan ya abu hurairah fa kharajtu abu hurairah ce sai na fita abdaqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ina ta neman manzon Allah hatta ataitu hajidan har na zo hajidan lil ansar wata gadina na wani cikin mutan madina in ga an ce